Tun a makon jiya ne dai kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya shaida manema labarai cewa akwai tuhuma a kan alasan ado doguwa dangane da waccan tarzomar zaɓe da ta wakana a garin tudun wadar ɗanka dai kuma har ma akalla mutane uku suka mutu yayin da wasu da yawa suka jikkata. babbar kotun tarayya da ke nan kano ita ce ta ba da belin shi a alasan ado doguwa a litinin ɗin makon jiya kwana uku bayan da kotun majistare ta kano ta miƙa shi gidan ajiya da gyaran hali gabanin kammala tattara bayanan da suka dace domin gurfanar da shi a babbar kotun kano sai dai masu kare harkin bil'adama da tabbatar da adalci sun fara zargin kwamishinan shari'a na kano da laifin jan kafa wajen sake gurfanar da alasan ado doguwa a gaban sabuwar kotu babu wanda zai shakku cewa shi kwamishinan shari'a yana da interest a harkar nan na kare wanda ake zargi domin idan ba shi da interest ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi me yasa bai ɗaukaka ƙara ba domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba kuma karkamanta dama zargi ya yi karfi kan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya bama shi a toni janar dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes ɗin. to wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari. Kwamrar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na zauren gamayyar ƙungiyoyin tabbatar da adalci na Kano To amma a nasa ɓangaren tsohon jami'i a kwamitin dakile yaɗuwar ƙananan makamai a nahiyar Afirka ta yamma kwamar da ya shu'aibu ungwaggwana cewa shi alasan adodoguwa babu wata kotu yanzu da take tuhumarsa da wannan laifin ai shi ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewar kana zargin sa to a kai shi kotu ba yanzu an kai shi kotu daga baya an ce bata da mai da shauransa an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi na tabbatar abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi to sai sun kokari sun kai shi ɗin sannan za a tabbatar da zargin ma so yanzu alasan ado kamar ni da kai yake wanda bai yi komai ba sai gwamnatin jihar kano ta shirya zargin ta kai gaban kotu cewar ana zargin wani da kaza duk daga nan ne kuma shari'a za ta fara saboda haka muna jira mu ga shin ana zargin sa din ko kuma ba a zargin sa sannan kuma daga nan ne kungiyoyi na duniya zaka ga sun fara magana kasancewar ba gwamnati bace kadai ke da alhakin kare rai ba akwai kungiyoyin kare hakkin bil'adama wanda suna da dama suna da haƙƙi na su kare hakkin bil'adama saboda haka in ma gwamnati ba ta yi ba abin da bahaushe ke cewa ai bayan tiya akwai wata caca. Ta yiwu hakan ce ta sanya kwamar Kabiru Dakata ke cewa. Wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba ai abin da ya kamata ba. Ba fa abin da zamu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Idan aka yi sakaci da wannan al'amari muka ga jan kafa yayi yawa wallahi za mu tafi hek. Kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ki cewa uffan lokacin da na ba shi dama ya kare kansa game da wancan zargi na cewa yana ƙoƙarin amfani da dabaru na shari'a da dokoki domin kashe tuhume-tuhume a kan alasan ado doguwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.